Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Laraba 12 ga watan Agusta na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Yadda mutane saba'in aka kashe sannan kuma da dama suka jikkata a wata aron gama da ta shafi sojoji da fararen kula a jihar Warab a Sudan ta kudu a ƙarshen makon nan. Dan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Joe Biden ya zaɓi sanata daga California Kamala Harris a matsayin abokiyar takararsa. Ƙararrawa a coci ta kaɗa da kiran sallah a masallatai domin yin addu'o'i a jiya talata mako guda ke na ta hallaka ɗaruruwan mutane a birnin Beirut. bayan da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya ayyana Kamala Harris wata ba Amurkiya baƙar fata a matsayin abokiyar takararsa. Masu sharhi kan harkokin siyasa na ci gaba da bayyana tasirin yin hakan. lallai wannan zaɓe da aka yi da shi Biden ya yi mutane da dama suna eh, nuna goyon baya domin ana ganin kamar ita kamela za ta taimaki biden kwarai na farko ita mace baka babanta ko da shi shike baki ne mamanta yar india to an gani cewa za ta iya jawo mutane da yawa domin a zaɓi shi biden ya zama shugaban kasa helen bako kenan wata 'yan najeriya da ke zama a jihar california a nan amurka shi kuma ya hayya nok wani dan jam'iyyar republican cewa ya yi wannan zaɓin mun fi dadin ta kwarai domin ita ma kamala harris din yau tana da sanyi gobe ita yau tana hannun dama gobe hannun hagu so mun fi so haka nan To duk za ku ji ƙarin bayani a nan gaba. Kuma kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba yau ma muna nan tafi da shirin baki mai yanka wuya. Amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko. Masu sauraro Assalamu alaikum baratan kun gari lafiya. Sunana Zahra Aminu Fage ga cikakkun labaran duniya. fiye da mutane saba'in aka kashe sannan da dama suka jikkata a wata arangama da ta shafi sojoji da fararen hula a jihar hudu a ƙarshen makon nan in ji jami'an yankin da jami'an majalisar ɗinkin duniya kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen dujeric ya faɗa a jiya talata cewa ofisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu ya karbi rahotannin waɗanda suka mutu daga hukumomin yankin tonge east county rikicin ya samo asali ne sakamakon rashin jituwa kan wani shiri a yankin. A yayin artabin an ba da rahoton sace kayayyakin kasuwa da ke garin Rome. sannan an kone wasu shaguna kurmus mata da yara da yawa sun gudu saboda tsoron raik. Ya ce rundunar kiyaye zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana kan hanyar ta zuwa yankin don tantance yanayin tsaro. Daraktan zartarwa na gundumar Tond East County, Mukoi, shirin South Sudan in Focus na murya Amurka cewa wata takaddama ta barke tsakanin wasu gungun matasa da sojoji a kasuwar ta Romi bayan wani saurayi ya cire wani jan mayafi daga kansa. Dan takarar shugaban kasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Joe Biden ya zaɓi sanata daga California Kamala Harris a matsayin abokiyar takararsa kasance mace ta farko bakar fata kuma ta farko daga zira'ar India da aka zaɓa a kan babban tikitin jam'iyyar. Biden ya ce ina farin cikin sanar da cewa na zaɓi jaruma mara tsoro kuma ɗaya daga cikin babbar mai bautawa ƙasarta a matsayin mataimakiyata a jiya talata da maraita. tayar da Trump. Harris na daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa da suka tsaya takara tare da Biden a zaben shekarar 2020 bayan ban takara na jam'iyyar. Biden ya yi alkawarin zaben mace a matsayin mataimakiyarsa. Akwai jita-jita da yawa da dama da ke cewa zai zaɓi ta da za ta yi takara da shi. Harris mai shekaru 55 an haife ta a California sannan mahaifinta haifaffen ƙasar Jamaica ne. mahaifiyarta kuma ta samu ɗaukaka bayan da aka zaɓe ta babbar lauya a california a shekarar 2010 inda ta sami yabo daga masu fafutukar kare haƙƙo da ƙin amincewa da ƙarar da aka gabatar a kan dokar hana masu auren jinsi ɗaya yin zaɓe ƙararrawa a coci ta kaɗa da kiran sallah a masallatai domin yin adalata mako guda kenan bayan fashewar bero bala'in da ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane da jikkata da dama da kuma lalata zanga-zangar ta ci gaba a rana ta uku bayan murabus din gwamnati a ranar talatar da ta gabata ɗaruruwan masu zanga-zangar sun sake hallara a gaban ginin majalisar suna rera taken shugabannin siyasa da jifa da da jami'an tsaro har ba hayaki mai sa hawaye yan kasar da yawa suna neman majalisar minista mai zaman kanta wacce ba ta goyon bayan kowane bangare na jam'iyyun siyasa da aka zarga da tafiyar da al'amuran kasar yawancin 'yan kasar ta lebanon da a yi wani bincike mai zaman kansa akan fashewar saboda ba su amince da binciken da hukumomin yankin su kai ba jami'an lebanon sun yi watsi da kiraye-kirayen da ake yi na binciken kasa da kasa kafin murabus gabatar da kara a ranar litinin a kotun koli ta kasar. ji karashin labaran duniyar zamu taɓo batun siyasar Amurka. A yammacin jiya talata ne dan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat kuma tsohon shugaban Amurka Joe Biden ya zaɓi Kamala Harris wata ba Amurkiya baƙar fata a matsayin abokiyar takararsa a zaben shugaban ƙasa da ke tafi a watan Nuwamba. A wata hira da Grace Alheri Abdi ta yi da Helen Bako wata 'yar Najeriya da ta shafa sama da shekaru talatin a jihar California a nan Amurka. Ta bayyana tasirin zaben Kamala Harris da Biden ya yi. To lallai wannan zaɓe da aka yi da shi Biden ya yi mutane da dama suna nuna goyon baya domin ana ganin kamar ita Kamala za ta taimaki Biden kwarai na farko ita mace baka kuma banda haka babanta ko da shike baki ne mamanta 'yar uh, india to an gani cewa za ta iya tara mutane wato za ta iya jawo mutane da yawa domin a zaɓi uh, shi biden ya zama shugaban kasa banda haka ita ce mace na farko baka wanda za ta zama wato mataimakin shugaban kasa an kuma nuna cewa mata ba ka ake wato democrat su suna da ƙarfi sosai in fa an ce lokacin da aka zaɓi biden ta dalilin su ne har biden ya samu ya zama ya tsaya ah, an zaɓe shi a ɗan takarar um, shugaban ƙasa na democrat kenan to ana ganin zaɓen ita kamila za ta jawo hankalin mata bakake wanda su suna da kwazo a cikin zaɓe. To amma eh, to amma idan haka ne idan lamarin haka ne menene ya sa kuri'un matan na basu tasiri ba a lokacin da ita uwar gida Hillary Clinton ta tsaya takarar shugaban kasa da shugaba mai ci yanzu Donald Trump shekaru hudu da suka shige. A lokacin ai matan sun tsaya bayan ita Clinton in kin lura duk uh, rahoto da ake bayarwa lokacin zaɓen ita clinton da shi um, trump ita clinton tana kan gaba abun da ya sa clinton ba ta samu wannan zaɓe ba an ce wasikan nan da aka fitar dab da lokacin da za a jefa korea ya zo ya ɓata shanin ita uh, clinton a zaɓen amma mata sun nuna goyon baya sosai akan clinton wani irin fice zaki bayyana cewa ita kamala harris ta yi a jihar california nan inda kike kasancewa nan ne ya zama gida a gare ta eto eh kin san ita um, kamala ta girma an haife ta nan california in kin lura da tarihinta ita ta tashi ta je makarantar uh, jami'a university na bakake ta zo ta zama lawyer ta zo ta yi gwagwarmaya sosai ita ta zama na farko a cikin Um, mata da aka zaba district attorney a nan a san francisco na biyu ita ce kuma ta zama mace na farko da aka zaba attorney general a california gaba daya sannan an ce ita ne kamar na biyu mace da aka ka da aka zaba senator to duk cikin ayyukan da ta yi tana da kuzari tana nuna kwazo sosai a cikin aiki da take yi to ana ganin wayannan halaye da take da shi wayannan wannan kwazo da eh, ta nuna zai sa zai taimaki shi Biden sosai a lokacin zaɓen nan. Madalla a gaida Grace Alheri Abdu. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Zara Aminu Fage da ci gaban labaran duniya. talata hukumar lafiya ta duniya ta ce tana tattaunawa da rasha game da sabon rigakafin covid-19 da aka amince da shi a kwanan nan a jiya talatan rasha ta zama ƙasa ta farko da ta amince da allurar rigakafin ga dubban 'yan ƙasar a cikin bayanin da ya yi a gidan talabijin na rasha shugaba vladimir putin ya ce an tabbatar da ingancinta kuma an yi dukkanin gwaje-gwajen da ake bukata ya ce an baiwa 'yarsa maganin rigakafin rigakafin kuma bayan an yi musu sau biyu zafin jikinsu bai canza ba adadin kwayoyin kariya na jikinsu ya karu wannan sanarwa ta zo ne bayan da duniya take cikin matsanancin shakku a saboda rigakafin ta samu karbuwa ƙasa da watanni biyu na gwaji a rasha kakakin hukumar ta who a geneva tarik jasarabic ya ce muna tattaunawa da hukumomin kiwon lafiya na rasha kuma ana ci gaba da tattaunawa game da yiwuwar samar da rigakafin amma sai an sake kwararan bincike da tantance dukkanin bayanan lafiya da ake bukata jasarabic ya ce yana karfafa gwiwa da saurin yadda za a iya samar da rigakafin a duniya ya ce babban abin da ke damun hukumar ta who shine ta iya rarraba rigakafin a duniya Jihohi biyar na Amurka suna gudanar da zaɓuka a jiya talata da ya haɗa da 'yar majalisa daga jihar Minnesota Ilham Umar babbar mai sukar shugaba Donald Trump ta fuskanci ƙalubale mai tsauri a zaben fidda gwani na jam'iyyar Democrat a gundumar Minneapolis. Umar 'yar asalin Somalia tana ɗaya daga cikin mata musulmai ta farko da aka zaɓa zuwa majalisa ta sake tsayawa takara a wa'adi na biyu bayan da ta shafe rufe shekara biyu. Abokiyar karawarta Anthony Milton wata lauya bakar fata wacce kamar Umar ta tara sama da dala miliyan hudu a cikin yakin neman zaben amma ta sha gabanta a cikin 'yan makonnin nan. Umar na ɗaya daga cikin 'yan majalisa 'yan Democrat hudu waɗanda suke kiran kansu da suna The Squad sun sha ja'in ja da Trump a cikin shekaru uku da rabi da ya yi a fadar White House yayin da a wasu lokuta wata kuma suke kara da shugabannin jam'iyyar democrat kan manufofin da ba sa daukar ci gaba sosai labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Har yanzu dai game da batun zaben Kamala Harris da Joe Biden dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat ya yi a matsayin abokiyar takararsa. Masu sharhi kan harkokin siyasa na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu. Yahaya Nock wani mazaunin jihar Minnesota dan jam'iyyar Republican ya bayyana cewa zaben Harris ba zai zama koma baya ko kuma barazana a sake zaben shugaba Donald Trump ba. Wannan zaben mun ji dadin kwarai domin ita ma kamala harris din yau tana da sanyi gobe tana da zahi so ita yau tana hannun dama gobe hannun hagu so mun fi so haka nan ana ganin kasancewarta na farko bakar fata na biyu mace a wannan yanayi da ake yayata wannan fafatuka ta neman kare mutuncin bakaken fata rayukan bakaken fata dina ana ganin kamar wannan lokaci zai iya yin tasiri a zaben ta nan da ya yi. Eh, to a tarihin amerika duka eh, kowanda president in ya zo president nominee in ya zo sai zabi vice president wanda yana gani zai taimake shi ya ci zaben amma a duk tarihi ya nuna cewa vice president ba wani abu mai nauyi da ya kawo ma presidential candidate ba. To amma kuma a lokacin da marigayi John McCain ya tseda Sarah Palin a matsayin wadda a mataimakin shi a wannan takara ana bayyana cewa ita ce ta yi sanadin rashin cin zaɓen shi. A ba haka ba ne. Sanadiyan faduwan McCain ne Obama. lokacin duk amerika sun ce bari su zaɓi baki don a ce babu a racism a america shi yasa har da republican na sun zaɓi obama don a ce a ajiye wannan magana ce ai america ana racism so bari mu taru mu zaɓi bakin fata shi yasa kuma news media lokacin suna kiran mu ke ya tsufa ya yi menene ya yi menene amma da can kafin ma a yi nominatin mccain mccain ma yana votin da democrat ne duk lokacin yana votin da democrat republican ba su ji daɗin shi ba amma da nasu ya zo obama an taru duka an zabe obama abin da ya sa mutum ya fara kenan ba wai tsira to ana bayyana cewa bakaken fata mata bakaken fata su ne galibin waɗanda suka fi yin zaɓe a cikin tarihin jam'iyyar don galibinsu suna jam'iyyar democrat ne to ana kuma bayyana cewa kasancewarta babanta bakin fata ne mamanta indiya ne za ta iya jawo ra'ayin waɗanda suke bangaren indiya su eh, yankin asiyan nan da kuma baƙaƙen fata da kuma mata za ta karfafa wannan tikiti na shi joe biden wannan ya dame ku 'yan jam'iyyar republican bai dame mu ba abin da ya sa bai damu ba mutane america suna son su zabe shugaban kasa ne ba vice president ba madalla a gaida grace alhera abdu Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM a birnin Yamai. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Karon farko a tarihin siyasar Amurka an tsayar da mace bakar fata a matsayin 'yar takarar mataimakiyar shugaban ƙasa. a ci gaba da shata tafarkin sahihin zaɓe mai inganci hukumar zaɓen najeriya ta kaddamar da manhajar tattara sakamakon zaɓe ta yanar gizo amma manazarta na ganin ba a nan gizo ke sakar ba jama'a assalamu alaikum dan takarar shugaban kasar amurka na jam'iyyar adawa ta democrat joe biden ya zaɓi 'yar majalisar dattawa daga jihar california kamala harris a zaman wadda za ta mara masa baya a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa a babban zaben amurka da za a gudanar a watan nuwamba mai zuwa wannan ne karon farko a tarihin siyasar amurka da aka tsayar da wata mace a takarar wannan mukami a babbar jam'iyya biden tsohon mataimakin shugaban ƙasa a gwamnatin barack obama zai fafata ne da shugaban ƙasa mai ci yanzu donald trump wanda ke neman zarcewa a wa'adin mulki na biyu to kowane tasiri wannan lamarin zai iya haifarwa a zaben mai zuwa tambayar kenan da grace alheri abdu ta yi wa aminu yakubu Lami, wani ba amurke dan asalin najeriya kuma mai sharhi akan lamuran siyasar amurka na farko domin ganin yadda yanayin abubuwa suke yanzu Ta za ta kara karfin wato su wannan wato takara sa da trump kenan farko kamala harris daga california take wanda jihar da ta fi kowanne girma a kasar nan na biyu uban baki ne saboda haka za ta iya jawo bagake kuma wata mutum yar indiya ce mm. saboda haka wato kin ga indiya yan indiya da wanda ya kira south east asia da wasu kuma kusashen kasashen indiya din za su iya goyon bayan su ba amma ko musamman babban muhimmin abu shine cewa wato a bakar mace tunda wato suna cewa wato bakaƙe mata su ne kafin democratic party saboda haka zai zai kara jawo su kin ga kamar wato kashi casa'in da tara na mata bakake suka jefa kuri'a Hillary Clinton so watakila yanzu a wannan wanda za su jefa kuri'a kamar ka wa Biden saboda ma ko da ma ba Kamala Harris zai kusan ɗari bisa ɗari. To idan kuri'un mata ɗin na bakaƙen fata musamman da kake bayyanawa suna da tasiri kuma eh. ah, su ne suka yi gagarumin goyon baya suka nuna gagarumin goyon baya a takarar Hillary Clinton menene sa bata kai ma nasara ba? To Hillary Clinton abubuwa da yawa suka babban abin da ya wato kuce jira zama saboda a nan farko akwai fatan da ba su santa fatan da kansu akwai wanda ba su Hillary Clinton saboda wato Republicans sun daga farko sun bakanta ta kuma har yanzu da abubuwan da har yanzu ana bincike akan cewa wato wato kasar Rasha sun shiga cikin sun abubuwan su ci karya a kanta wanda yanzu su karyar karyar sun fito fili da aka yi ta binciken Donald Trump. To bari mu koma bari mu koma wannan takara ta shi Joe Biden dinnan da wannan eh, ita kamara da ya zaba dinnan ka san a lokacin da ake muhawara dinnan na da dan takara Eh, tana ɗaya daga cikin waɗanda suka caccaki Joe Biden sosai-sosai to har ma ana bayyana cewa a lokacin da yake neman wanda zai tsayar a matsayin wanda za su yi nan tare duk da yake lokacin yana duba mata ɗin an shawarce shi cewa ita tana da burin siyasa sosai-sosai kila za ta zo ta yi mishi zagon ƙasa. Eh haka ne kowa san ta saboda da wanda suka san tarihinta da san ita ce gwamnatin shari'a na California. Eh. Wanda kuma da zan iya faɗa kin a cikin wanda suka wata da wato gudumawar takara shugaban yanzu Donald Trump da yasa Ivanka Trump suna cikin wanda suka bata gudumawa lokacin da suke takara a jihar California saboda haka wata gila za ta yi wannan wajen neman wata gila ko shugaban zai sake bata <laughs> ah, gudumawa amma kuma wato kin abin da ya faru shine ni na ma yaba Joe Biden saboda in kana shugaba ba za ka zaɓi wanda kowace zai yadda da kai ba ko za ta yadda da kai da in kai haka wato baka san gaskiya dole ne ka ka zaɓi wanda zai tone ka in bai yarda da ra'ayin ka ba ba kuma ya tone ka don ya fata maka wani abu ba don ya faɗa maka gaskiya in ya ga kana ba daidai ba in ga yanzu da ya zaɓi wani ne wanda kawai koyaushe ko wata wacce koyaushe za su yarda da shi ban san da abin zai masa kyau ba. A Najeriya kuma hukumar zaben kasar ta kaddamar da wata manhajar yanar gizo ta tattara sakamakon zaɓe tun daga matakin mazaɓu a ƙasar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da masu fashin baki da ma masu sanya ido kan zaɓe na ƙasa da ƙasa suke ta korafi kan wasu abubuwa da suka saba doka a tsarin zaɓen ƙasar. A cikin wata sanarwa da hukumar zaɓen ta fitar. Kakakin hukumar Festus Okoye ya ce an ɗauki matakin ne domin inganta tsarin da kuma tabbatar da sahihi kuma ingantaccen zaɓe a ƙasar. To sai dai a ra'ayin Comrade Abdulrazak Alkali babban daraktan wata ƙungiya mai fafutukar samar da kyakkyawan shugabanci a jihar Kano. Ba a nan gizo ke sakar ba. Akwai batutuwa wanda muke kokarin duk abin da za a yi ya kokari ya rage mana wannan matsaloli kamar inda ake sa zaɓe ya zamanto bai kammala ba wato inconclusive har yanzu ko da an yi amfani da wannan manhaja wadda za ta nuna ba da sakamako a lokacin da zaɓe yake gudana in har ba a hada da batun tattara zaɓe ba wato collation wanda ita a wannan tsari da hukumar zaɓe ta fitar da shi ta cire ta ce wannan collation tattara zaben zai ci gaba da gudana manuwali jama'a ba za su ga me yake faruwa a lokacin da yake faruwa ba to ina ganin har yanzu akwai tarnaki domin a lokacin wannan collation din ake sassoke zaɓuɓɓukan ƙuri'un jama'a a zo a ce dalilin an soke zaɓe a guri kaza an soke zaɓe a kwati kaza an soke zaɓe a kwati kaza wajen haɗa sakamakon saboda haka wannan zaɓe bai kammala ba sai dai a da lokaci kaza a ƙara yin wani zaɓen ko kuma a ce wasu ƙuri'un gaba ɗaya ma an tattara su an sa su a matsayin wayanda ba halartattu ba to wannan har yanzu in dai ba a yi gyara a wannan gurin ba ina ganin har yanzu akwai saurari na akaba ina fatan hukumar zaɓe za ta duba ta gani inda za su yi kokari su magance wannan batu na collation shi ma a saka shi ya zamanto 'yan najeriya za su ringa ganin shi a lokacin da yake faruwa don shi ne zai ba da damar ba za a iya zuwa daga baya a sassoke wasu ƙuri'un ba a zuwa a ce zaɓe bai kammala ba amma dan dai batun bayyana kawai sakamako an tattara an yi abin da aka yi a zuwa ce an fidda sakamako jama'a su rinka gani ai ya kamata a ce suna ganin me ya faru wace ƙuri'a ya aka kirga ƙuri'a wace kuma aka ce an an wato an ba halatacciya ba ce wannan yana da haƙƙi yana da su gani domin a nan ake samun matsala wajen tattara wannan ƙuri'u a wajen da kidaya su kafin a ce sakamako ya kammala. Shi kuwa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa malami a sashen nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar Bayero da ke Kano cewa ya yi akwai sauran rina a kaba na aiki da na'ura a zaɓe a yanayi irin na najeriya wato kada a sa rai cewa daga wannan dan abin da aka yi kenan zaɓe zai zama sahihi ingantacce karbabbe saboda akwai sauran matakai da yawa a lokacin da ake zaɓen da kuma bayan abin nan wato kafin a zo kada ƙuri'ar da har za a kirga ta har mutum zai duba ta wayarsa ya dinka bibiyar zaben yadda ake tsara da zaben kansa wato akwai magudi mai yawa da ake yi sannan a yayin da ake kada ƙuri'a za a iya shigo da magudi in ana so sabis zai iya daukewa wuta za ta iya daukewa caji zai iya karewa duk wannan sai a zo ana a ceto na'ura ta kasa don haka dai da hannu za a yi to da aka yi ta fama da kadiri da Inda aka yi ta fama da kadiri da a wasu wuraren to saboda haka eh, sai mun gani tukunna mun ga irin yadda aka yi idan eh, eh, amfani da wannan fasaha sannan idan an ka gama wato ko a lokacin da ba amfani da na'ura ai ejen ejen a gabansa ake kirga sakamakon a gurin da aka kada kuri'a har ana sakawa a social media mutum yana gani guri kaza ga wanda yake kan gaba wuri kaza ga gurin kuma wanda yake kan gaba amma yayin da aka tattara su a wurin da ake cewa wurin tattara eh, sakamakon zaɓe collation centers sai labari isha bamba saboda haka a nan ma muna jira mu je za a shigo da fasahar zamanin ta yadda nan ma mutane za su san cewa to ga ina wuraren da aka tattara kuma ga sakamakon su bibiya in ba a yi haka ba nan ma wato har yanzu gizo eh, bai gama sakar ba a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin godiya ga wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kware da grace alheri abdu Juba Hero ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC. Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna, Yanzu kuma ga zara ta dawo da takaitattun labaran duniya. fiye da mutane saba'in aka kashe sannan da dama suka jikkata a wata aron gama da ta shafi sojoji da fararen hula a jihar warab a sudan ta kudu a ƙarshen makon nan in ji jami'an yankin da jami'an majalisar ɗinkin duniya kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen dujarric ya faɗa a jiya talata cewa ofishin jin kai na majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu ya karbi rahotannin waɗanda suka mutu daga hukumomin yankin Dan takarar shugaban kasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Joe Biden ya zaɓi sanata daga California Kamala Harris a matsayin abokiyar takararsa hakan yasa ta kasance mace ta farko bakar fata kuma ta farko daga zuri'ar India da aka zaɓa a kan babban tikitin jam'iyyar. Biden ya ce ina farin cikin sanar da cewa na zaɓi Kamala Harris jaruma mara tsoro kuma ɗaya daga cikin babbar mai bautawa ƙasarta a matsayin mataimakiyata a jiya talata da maraice kuma tare za mu kayar da Trump. Ƙararrawa a coci ta kaɗa da kiran sallah a masallatai domin yin addu'o'i a jiya talata mako guda kenan bayan fashewar Beirut bala'in da ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane da jikkata da dama da kuma lalata babban birnin. Zanga-zangar ci gaba a rana ta uku bayan murabus ɗin gwamnati a ranar litinin ɗin da ta gabata ɗaruruwan masu zanga-zangar sun sake hallara a gaban ginin majalisar suna rera taken shugabannin maganganun siyasa da jifa da duwatsu dalilin da ya sa jami'an tsaro har ba hayaki mai sa hawaye. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Cuba Hero Diodune da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni. Har ma da injiniyan mu na yau, ni Maryam Dauda ke muku fatan alkhairi, ku huta lafiya.